Wato jama'a sanninmu da zuwa a kan Lafiyar Radio Ministry. Ni Basiru na samu kai kawo ku wannan rin labari daga Lafiyar Radio Ministry. To sannan mu fara da addu'a mu ni da kai ya kamata mu yi addu'a. Shi sa na ma roko ya zafa maka zunubi ya yafa maka kowane laifin da kake da si Allah ya gyara maka bukata ya bude maka ilimi ya ba mu zuciya ya bude muna zuciya saboda mu ji maganan Allah da lafiya ya kuma ba mu zaman lafiya saboda mu ji maganan Allah na wannan roko da sunan Yesu son amen kamar yadda na fara yau akwai waransu abubuwa hudun ya kamata ko kowa ya sani sannan ka shiga aljanna ko dai ka samu chairman gobe amma wannan abubuwan hudu in ba ka same in ba ka su ba ba da ka samu zaman lahiya da wurin Allah ba shi waɗannan abubuwa su abu na farko ya kamata kowa ya sani kaman kai dan zunubi ne kai dan adam ne da zunubi aka haife ka in ka sani haka Allah ya ce magana Allah ya ce ba wanda ke ba wanda ya zama mai adalci si allah ke ne shi ne mai adalci dukkan mutanen duniya suna da zunubi saboda zunubi allah ya kori ka kakanmu adamu a eh, cikin gadin nan saboda shi da adamu ba su yi sun zama ba saboda zunubi abu na biyu ya kamata ka sani kowane zunubi baka ka shiga aljanna gobe shema Allah bai son zunubi saboda haka saboda zunubi Allah bai yi yan sidi Adamu bai yi su zama tare da juna ba shi yasa ni da kai muna da zunubi ba mu yamma shika aljanna mu zama da Allah so ta da suke da zunubi ba su ya su samu lahira da shiyama yasa magana Allah ke ce muna da abin da ake biya da zunubi ne si mutuwa Eh, lokacin da matan shi kakanmu suka yi zunubi allah ya ce musu saboda zunubinku za, za ku mutu da kasa kuka yi da kasa da ku koma saboda haka duka mutane suna da zunubi saboda haka muna mutu muna gan mutuwa muna gan inda wahala yake da cikin duniya saboda zunubi amma saboda zunubi zama mu ya zama muna yuya maza yana wahala sannan su samu abinci amma mata kuma suna da zafi da kuma da azaba za su afe yayansu saboda zunubi zunubi yana bata abuwa da yawa da yawa zunubi yana kawo wahala saboda zunubi ka gani zaman duniya bai da daɗi kuma amma lokacin kakanmu nan ba ma wahala a cikin duniya dukkan mutane da dabbobi suna zama tare da juna ba wanda ba wanda zai yi danwanshi zunubi amma tun lokacin da zunubi ya zo tsakanin mutumin da allah allah ya sinmai kasan nan saboda haka ko duka mutanen da ke cikin duniya da zaba da wahala da muka zama saboda haka Allah ya cire muna dan wannan wahala abu na, na hudu abu na uku Allah ya ce muna kaman saboda mu ya kawo ransa ya zufa jininsa ya cire muna zunubi da jinin e, yesu su za mu samu gafura to wanda ba ka bi yesu kristo ba wanda ba ka sani yesu kristo ba kai ba za ka samu gafura da zunubin ba kayan mun ji kaman in ka mutu da zunubi kuma ba ka ka sika aljanna ba za ka samu wurin ka sika da zama ka zama da Allah ba sai dai an yafe maka zunubi amma safin a yafe maka zunubi sai dai ka zo wurin yesu kristo sai dai ka zo ka bi yesu kristo in ka yi haka yesu kawai ke da dama da iko yafe maka zunubi ya yi ya yafa mutane da yawa cikin duniya a lokacinsa lokacin da yake a cikin duniya ga mutane da yawa suka bisi ya yafe musu zunubi saboda haka kai kuma ka zo kana bin shi zai yafe maka zunubi kai kuma za ka samu gafira a jinin yesu kristo wanda ke ji na da kai na nake magana da kai na ke shira yau ka zo wurin yesu kristo ka zai ka ce masa kai kai ka ka ce masa ka yi zunubi saboda ka zo wurin si ya yafe maka zunubi to in ka yi haka yesu sosi mai taushi ne zai ji mana taushe ne ya yafe maka zunubi amma ba ka yi haka ba da ka mutu da zunubi amma lahira ba za ka samu ba wahala ne za ka samu da wuta ne da a kai ka a wurin jaha a cikin zahanama allah cire muna zahanama saboda in ka shiga jahannama kai so a jahannama a wurin setani ne ba wurin mutane ba mutane duka suna da anya da ya shika aljanna inda sun zo wurin yesu so amma si setani dai bai da wannan anya si allah ya sinime sini yana jara jaha ya jara jahanama e wurin ma zai ke setani ya shika ya tare ya binne sai a cikin ya tane to allah ya cire maka da wannan sai tane amma saboda kan da ke so ka samu to abu na hudu kowa ya sani kamar saboda su saboda kai yesu kristo ya zo in ka zo wurin yesu kristo ka ce masa dan allah na zo wurinka ina da zunubi ma'ana ta haife ni da zunubi saboda haka na sani ina da zunubi maganan allah kuma yana gwada muna kamar dukan mutane suna da zunubi na sani ni kuma ina da zunubi saboda haka na zo wurinka ka yafe mini zunubi to ran za ka yi wannan addu'a da farin ciki wannan rana Allah zai yafe maka zunubi abu na hudu kenan ya kamata kowa ya zo wurin Yesu Kristo ya ce masa kaman ya mun sani kaman saboda mu zunubinmu ya zo cikin duniya ya samu wahala sosai a wannan cikin duniya saboda ni da kai an mun ka ce masa kaman yesu so mun zo ka yafe muna zunubi dai yi dai yafe muna zunubi amma ba mu yi haka ba ba za mu samu lahira gobe ciyama ba jahannama ni za mu samu jahannama kuma a wurin setani ne ala cire mu da jahannama ala cire mu da setani da anyan setani sai kai mu wurin yesu so. to abinda za ka yi kawai ne ka ce masa na sani ina da zunubi na sani saboda zunubi ka zo cikin duniya saboda zunubi na ka zufa jininka ka yi wannan wahalan da ka yin duka saboda ni in ka yi haka in ka ce masa haka ka ce masa ya ni zunuba na duka to in ka ce masa haka zunubinka da a ya fani da yafa maka zunubi daga wannan ranar za ka zama ko a mutanen mai adalci ne mutumin kirki ne daga ranar nan za ka zama mutumin kirki ne ran da za ka yi wannan roko wannan rana allah zai maka gafura ne saboda haka an kana ji na lokacin kenan a wannan lokaci ne ya kamata ka roki allah ka yi addu'a tare da ni saboda kai kuma ka tambi allah ka ka yi ma allah roko ya yafe maka zunubi sai ka ce maka ka sani kama kafin ka yi addu'a ya kamata ka sani kaman Allah maganan Allah ya ce muna kaman ina saya da kofa wani kofa ne na buka wanda zai ji ya bude wannan kofa don shika in zama da mai shi kofan shi ne zuciyarmu a lokacin da kake jin nan ga Allah yana buka kofan kenan kai ne za ka bude ma za ka buri Allah za ka bude zuciyanka ya ce ma Allah ya shika da zuciyanka shi ruhu ne in ka yi addu'a da farin ciki da ruhun Allah zai shika ya zama tare da kai to zuciyan nan kofan si ne zuciya ya za ka bude kofan maganan Allah kuma ya gwada mana kaman bacinmu damu ya mu buɗe kofan nan da bayan mun ka yarda da maganar allah da bacinmu za mu bude kofan nan mun ka bude kofan nan allah zai shika ya zama tare da muni ka ya ka bure wannan kofa yau yanzu gano ka ya ka bure inda ka bure <clears throat> ya kamata ka yi a zuwa tare da ni sai ka ce ni ne na da zunubi na sani kuma saboda zunubi ka zo cikin duniya na zo wurin yau yafe mini zinuba na duka ran da zan mutu in zama naka ina wannan roko ne da sunan yesu kristo amen hallelujah to da bayan kayi wannan addu'a maganan allah ya ce muna an yafe maka zunubi da bayan haka za ka zama mutumin kirki ne sai ka juya halinka da mutane ka juya halinka da zama tare da mutane wurin da kake bari kowa ya sani kamar yanzu ka zama mutumin sabo ne in ka yi haka allah ya kuwa ya yafe maka zunubi zai sa maka albarka da zamanka da abin da kake yi duka a cikin duniya da kuma lahira kuma za ka samu wurin zama mai kyau ne hallelujah to kana wannan kana ji na dan baka anya kai kuma ka yi min tambaya kana da wani abu kuma za ka kara wani abu ne sai ka cira namba na ni da kai mai fira namba na ne 0249251594 wato jama'a mun gamu kuma assalamu alaikum